تذكروا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عباد الله إن الله ما منعكم من الطعام والشعاب إلا لتكونوا من المتقين ولتبلغوا تلك الرحمات والنفحات في هذا الشهر الكريم لكم أن تهملوا حتى الإسلام وتكونوا من الباطلين وحضانة من للبلاد أوقات هذا الشهر تكون من الخاسرين عباد الله إن من أعظم ما تكثرت له الأوقات في هذا الشهر الكريم هو كلام الله المنزل على عبده الذي أعجز الجلداء والفسهاء في بيانه وفتاحته القرآن الذي أنزله الله شفاء وهدى الذي أنزل الذي أنزل أو الذي لو على جبل رأيته خاشعا متسبعا من خشية الله قد كانت كثير من العلماء إذا أقبل رمضان تركوا مجالس الحديث والعلوم وأقبلوا على القرآن ويقولون فهذا الشهر القرآن عباد الله فاقرأوا القرآن في هذا الشهر الكريم إن أردتم بالكرامة وأدل على تلاوتي إن أردت منه الشفاعة في يوم لا ينفع مال ولا بنون من أتى الله بقلب سليم فقال الإمام مسلم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إقراء القرآن إنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه عباد الله ثم يتقرب به الإنسان إلى ربه ويحرص عليه في هذا الشهر الكريم الاجتهاد في قيام الليل وصلاة التراويح ومناجاة الكريم الرحمن كما أجملها وما أعظمها من أيام يوم يقف المصلون خلف الإمام فيستمعون منه كلام الله خلال ليالي الشهر الكريم فقد كان سيد الأمان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه من طول القيام كما صح في الحديث الصحيح أيها السائل فذكر فضل الله العظيم الذي أعده للقائمين والصائمين وقال البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صار رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال في رواية من قام ودخل إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وصوموا رمضان إخلاصا لله وقوموا الليل ابتداء مرضات الله ومن أعظم الأعمال والطاعات في رمضان الإكثار من الإنفاق والصدقات التي ينبغي الاعتناء بها في هذه الأيام المعدودات روى البخاري ومسلم ففيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من عيش المرسلة منها يا عباد الله إعانة الصائمين والذاكرين على طاعتهم أجسد المعين لهم مثل أجورهم كما أن من جهز جازية جزى ومن خلفه في أهله بخير فقد جزى وكذلك من أفتى سائمة أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بنتا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه بمن هي يا رسول الله قال لمن تجيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام نعم يا عباد الله أعمال أجب الجنة برحمة الواحد المنان وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول صلوا في ظلمة الليل ركعتين ظلمة الكوع كونوا يوما شديد الهرو لحر يوم النشور لحول الطرق لحول عباد الله واشكروا نعم الله عليكم ولا تكفروا فتتذكروا رحمكم الله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين انظروا إلى إخوانكم الذين يحملون حم صيامهم ولا يجدون كفايتهم إلا إفطارهم عينوهم على صيامهم وإراحة أجسادهم وطاعة ربهم ليكن عملهم في ميزان حسناتكم وحسناتهم في ذلك فليتنافس المتنافسون حتى يرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادقين وأن يجعلنا من الآملين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها اللهم وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر كيد أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اغفر لموتانا واشف مرضانا وقد حوائجنا وحوائج إخواننا وآتنا في دنيانا حسنة وفي آخرتنا حسنة وقنا عذاب النار عباد الله فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا فتوبوا إليه توبة نتوها الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله يوم أنا قوما قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai, ashirin da bakwai ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da shida yan uwa masu albarka azumi ya koma tafiya da abin da aka kasa uku aka kashi kashi ɗaya an kama hanya Allah ka an abin da muka yi ka ba mu ikon aikata fiye da abin da muka yi bisa muwafaka da sunan manzanka sallallahu alaihi wa sallam, kuma Allah ta sa mana ina janyo hankalinmu ni da ku baki ɗaya mu ƙara jin sauran Allah mu kiyaye dokokin Allah mu nisanci saba ma Allah jalla jalalu muna azumi kuma a cikin wata mai alfahma mai daraja mai karunci akwai wasu ayyuka mai wanda ake son mai azumi ya tufati da su Allah ka ba mu iko Allah ka an san mana na daga ciki abinda Allah ta'ala ya gawo hankalinmu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun aya ta kafa ma'ajin shi kai guda uku ya ku waɗanda kuka yi imani wanda ba shi da imani ya ja da baya ba da shi ake ba bai kai matsayin ba martararsa ba ta kai ga hawa wannan kujera ba allahumma ja allah min al-mu'minin na haka ginshiki na biyu kutuba alaikum as-siyam kama kutuba ala allazina min qablikum an wajarta maku yin azumi kamar yadda aka wajarta ma al'umma kai da suka gatace ku azumi wanda muke yi yanzu sun cikin sirrin ubangiji kamar imani da ya gabace shi sannan la'allakum tattaqun bishiki na uku ma daman kun muminai ne ko yi azumi kamar yadda Allah yake a yi za ku tufatu da sifa ta ku kawa ku kwalliya اللهم اجعلنا من المتقين ‘yan uwa daga wannan gajeren bayani. Wannan ne zai gamsu akwai manufa a kan wajabta azumi. Ba ana son a hana ni ci sha don amfani ba ne. Ba, ta kone minan mutafin. Darajar ake so a ɗaukaka matsayin ne ake so a kan dama mu kai matsayi na takawa wanda da shi Allah ke ba bayi aljanna da izinin shi an wajabta mana azumi don mu ci gaji rahaman Allah da bayarwarsa a wannan wata mai karmashi. Yankahi سنة الله لا ما خشيه بوشي سد ولا منوعة يزن أذن المؤذن إني كين فتحك إذا نظام الظن بطلا لي أذر ثم أذر wallahi kada mu turzarta lokutan azumin nan kar shagaltar da kanmu wajen saba ma mahalicinmu ba wajen ɗa'a gare shi ba idan mutum haka za mu zama 'ya'yan hasara domin mala'ika da manzo sallallahu alaihi wasallam sun yi tur liman kana min alhatsiri na fi shahar ramadana na daga cikin muhimmin al'adari da kamata mu ba lokacin da ɗaya ko da wansa a wannan wata mai daraja zancen Allah subhanahu wa ta'ala da ya saukar ga sa’an da Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zancen Allah mutane wanda ya dajiyar da masu balada da masu fasaha daga yan bayani ya gajiyar da su da mu'ujiyar da ijadinsa shi ne alkuhani mai girma ka ba shi lokaci sosai za ka ci riba wanda Allah ya saukar da shi shirya kuma ya haka ya azaka a madaidaiciyar hanya ya raba ka da hanya ya zama da ni da duk matsalarka a rayuwa share hayayenka gobe kiyama Qur'ani wanda Allah ya sifanta shi da akan dutse aka saukar da shi lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khashiyatillah da ka ga kaskan da dutse zai yi da ka dannar ke wanda zai yi da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ni ji koya miki da alfahari in uwa masu albarka mafi yawan malamai magabata da ramadana ya zo حتى مجالس ما إلمي ما حديثي كو ما أبو ما يكماد شيء شكا النبي بوضوطا شاء القرآن جدا جدا جدا جدا saboda mahimmancin karanta alkur'ani القرآن watan ramadana. Ita duk cewa هذا شهر القرآن لو أنا ودمتي أرمي تاريخ من شكر كتاب القرآن إن كان أسف كراما عبد لا تلالك إن كان أسف شفاء أشيكيك يوم القيامة حديثي يا إن قلت هدى حديثي إمام مسلم رواية أبو أمامة رضي الله عنه يبنى بمن الله صلى الله عليه وسلم ونشيوة تفعل القرآن فالحياة يوم القيامة الشفيعة لأصحابي malam ka hanci ƙur'ani karanci alƙur'ani rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce alƙur'ani zai zo ranar tashin alƙiyama yana mace da ma'abota ƙur'ani اللهم اجعلنا من أصحاب القرآن الذين يتلونه آناء الليل وأطراف النهار ويطبقون أحكامه نعم يا عباد الله كنت أكرم بيكم قبل جبات أيامه منين كنت أنتقد رحمة الله mai kaɗayin falalarsa a wani gagarumin aiki na biyu shi ne dajewa a salatul kalam ko salatul tarawih mu yawaita mu na azati da Allah mai karanci kuma mai jin kai da rahama me ya kai wannan sha'awa me ya kai shi kyau mai ya kai shi girman daraja a irin waɗannan kwanaki a yi ƙoƙari a yi tarawihi da kai jama'a a lokacin da mamu suke tsayuwa bayan liman ya tilul kitaba haƙƙa tilawati Ku kuma suna sauraron kira'a suna ta tadabburi suna bin ma'ani shi ne ku a wannan wata mai daraja a wannan wata mai fadila a wannan wata mai muhimmanci tabbas hadisi ya inganta shugaban talikai gaba daya صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه يقوم الليل حتى تتقطع قدماه yakan yi tsayuwar dare a kafar kafe kumbura ya sutu-sutu saboda tsabar ɗa'a da godiya ga ubangiji الإيال فسوف ونفع سيدنا عائشة رضي الله تعالى عنها تشي سيدي كنسا هذا يمنسا أنا تناسى بشي سيدي نما أجرم الله أن يقدم من ذلك متأخر الله إذا فتح دكة من جيش يأتي ما إن ذاك الله يأتي مكان aljanna da haɗin na sun kayi ba ɗa'a ba da kasan Allah ba ya tada alkawali kasan kaji Allah ya yadda da wani ya san wani ne wani habbai da Allah ya ce an hun. wa radu an ya san su wani ɗa'a za su fara da hushu'i. amsa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam afala akuna abdan shakura ban jimin wannan bana zama baya mai yawan godiya ba kada mu zama butulu ka za kike goge bakin ki muna cin tirimanin Allah muna butulci na Allah a zantuttukan ko a halayenmu ko a ayyukanmu abin ta zahabu kun yi rinka tuna falalar Allah mai yalwa wanda ya tattali da masu kiyamun layi, da masu azumtar ramadana imanin wahce sabon إمام البخاري يا رويتو حديث الحجاج لدى أبو هريرة يدن الله يسار بك دمش حديثي نحو النبي صلى الله عليه وسلم يشهد من صام رمضان واحد واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه wanda ya azurci wa madadin cikakken imani da Allah da neman sakamako daga Allah wa an zafarta mata da abin ke na zubarsa Allahumma da shirla na zunubana hadisi na biyu annabi sallallahu alaihi ya ce من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بذنب قيام الليل تراويح na ramadana yana mai imani da Allah ɗaya ba ya shirka kulle alwali yana mai neman sakamako daga Allah ɗaya ba yabo take nema ba shi na an kafa masa abin da ya gabata na zunuban Allah ka yafi mana a daga cikin ayyuka ya ibadallah kyawawa na ɗaya? da ake sun cikin wannan haka mai damata shine al-iksaru min al wa sadaqat bayan Allah ba su da shi kai da kai da akwai kaza wanda ba ni da shi ta ciyarwa ta ciyarwa a wannan wata da yawan sadaka da yawan sadaka na dole da na mutane yin haka a wannan wata zaman kansa yake ladansa na musamman ne ya kamata kowa ya ba shi mahimmanci cikin waɗannan kwanaki su tsari kada ka raina abin da za ka yi an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayyu sadaqata afdal قال جهد mutum ta tilada Allah ya fi so ya ce ƙoƙarin mai ɗan kaɗan ana iya yi wa dabino ɗaya za ta iya ba wani bawan Allah a kansa in Allah ya ansa aka zama min ahalin jannati insha Allah dan ganta waya ta bukhari da muslim hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara masu yadda yana cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من المرسلة صلى الله عليه وسلم da su kowa kyauta ba a taɓa cewa ba shi aka ce da ni da ba yana da shi zai bayan ما قال لا قط إلا في تشهده ولا التشهد كان الله نعم kai ba ya yi ka ce Ibrahim ba zai ce babu ba da ya ce ka yi haƙuri a samu ana samu zai ce aina sa'il na wanda ya tambaya ko ya nemi kaza ta ce gashi ce Allah ya kawo ɗauki ɗauki shi ya ga wani balarajin kai da zo aka yi ta shi da kyautar garke kuma yana ya kauni aslimu ya kauni aslimu inna muhammadan yuqti ata amal la yakhafu faqama aw la yakhsha faqama jama'a ta ku imani ku musulunta ku imani ku musulunta muhammadu na kyauta irin kyauta wanda bai tsoron talauci makiyi sai ya zo ya koma kuma masoyi mai kallon addini ashe ihsani yakan mai da makiyi masoyi wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin ba daga ciki ya ibadallah mu rinka tallafa ma 'yan uwanmu masu azumi tallafa musu tana iya yiwa ta don shi a matsalaki an sha fiye wata da ledan kuni shi kuma gidan shi ba komai wallahi taimaki masu azumi akwai marayu akwai marayu ga 'ya'yan kusan a gabanta a rauki irin ta 'ya mace da tunaninsu mu taimaka da waɗanda suke tare da ambatan Allah suna bautan Allah da kulle anwa'ihi don makai haka Allah ya wajabta mana sakamakon ai aikinsu duk waje da kamar yadda ya inganta wanda zai je jihadi sai ka jihaza shi ka shi guzuri ka ba shi abin makamin da zai jihadi annabi ya ce ka yi jihadi duk ladan mai jihadi ana baka a'a shi yana da guzurin amma da iyali ba abin da zai bar musu sai ka ce je kana ɗauki nauyinsu annabi ya ce kai ma ka yi jihadi aka yadda ka shayar da mai azumi ka ciyar da shi annabi ya ce ka yi azumi kana da lada daidai da nashi bayan naka ina ake samun wannan ba a ba kuma in ka haɗa adalci da sadaka da kyautatawa to ka nemi lafifin shiga aljanna cikin kuɗi ka samu kamar yadda ya inganta a hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masu yadda daga annabi sallallahu alaihi wa sallam neman da bishara yana cewa inna fi jannati ghurafa يرى ظهورها من بطنها وبطنها من ظهورها فقال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لمن هي يا رسول الله قال لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام صلى بالليل والناس نيام يا الله النبي صلى الله عليه وسلم yake akwai wasu manya-manyan fata a gidan aljanna kana ciki kana ganin duk abin da ke waje kana waje kana ganin duk abin da ke ciki gini ne Allah ya maka amma kai awa abin musa da ya ji wannan irin gidan da a samun shi a duniya sai ce liman ya rasulallah wannan zama ba sa ya zai ci gajiyar ta ya rasulallah sallallahu alaihi wa wasallam da ce Ahmadu da muhammadu ko musa da isa ba sai ba da aiki domin har yau har kwanan gobe in kayi za ka samu Allah da rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yace liman tayyibal kalam da wanda ya ta zancensa a kowane lokaci ba za ka ji alfashi ba ba za ka ji zage-zage ba ba za ka ji la'ance ba in ka sala amra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khayran aw liyasmut sai dai subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر haula wala quwwata illa billah بالله طيب الحمد wa at'ama ta'am kuma ya yana ci da talakawa mabukata marayu uwar marayu ta ji waya ya zo ta kana sun aljina da hanya an buɗa maka kan wa adana fitan kuma ya dallamar da azumin shi ai akwai su bata shi ba su sani ba ya ɗauka yana kishin kuma ya kishi amma ya siyar da la'adan azumin shi wajen amfasha Allah ka kare ni na ƙarfi na hudu kenan وصلى بالليل والناس نيام فكافي يصلي وحده يصلى a lokacin da saura suna barci. ya shiga cikin ibadun rahmanin lazina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahum jahiluna qalu salama lazina كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستبشرون اللهم اجعلنا من مثلهم نعم الله تعالى عنه يناكيره هل في ظلمة الليل ركعتين ظلمة الوجوه وكينوا يوما شديد الهوى بحر الجشور تصدقوا بصدقة السوء لحول يوم حصير شباب الله كتاشك في صلاة ستين دخل جريك ko da haka a biyu ne don a kai da mafi duhun kadari ku yi azumi a yi ne mai tsanani mai tsananin zafi don a kai da mafi tsananin ta tashin alƙiyama. Kuɗi sadaka sadakar da tsakanin sai Allah a asirce ن ا ده مفيد رانا مي امني الوامك قلبك مي هادي صدقه جمبو مبكاتا ويبو ديا ده الله تكوي بتلش القران هنا تيوا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه wa huwa khairur raziqin abin da kuka ciyar komin ƙanƙantar su komin yawan su Allah zai mai da muku wanda ya fi shi Allah shi ne mafi fice mai azurta ya kamata mu waiwaya mu dubi ƴan uwanmu da kuna azumin ba su yi sahur ba kuma ta abin da baki mu yi kokari waɗan manna masu yadda aƙalla zai ishi su buɗe bakinsu don mu tallafa masu a kan azuminsu su ɗan samu hutun zuciya da jikinsu su ƙarfi da wajen ɗa'a da mahalicinsu ba a ƙarfi ribar ta zangare mu duka hasanat da suka samu a cikin mizanin su da mizanin mu mu da muka taimaka musu ba tare da rage musu ba dan kuwa masu albarka kuma magana suna mana waɗannan tarbiyya da muke bayani muna fatan ka sa muna cikin masu ƙasan tarbiyyar da aiki Inda muka gajiya Allah ka yafi muna roƙon Allah bi izzatihi wa jalalihi waɗannan magabatanmu ga waye gari kamar mu za mu ci mun gari ana sanar da mu wasan ɗaya daga cikin ‘yan uwa malam abdullahi wanda aka masa laƙabi da mai igiya ko Allah ya ji kansa Allah ya ce masa ba fi shi ma na samu labarin mutuwan wasu ta tafi ta zo kuma ta yi kyau domin yadda labari sahihi ta hanyoyi ta zo cewa gadda madarba da al'adansa yakan zo ya ɗan zauna da lafiya a ciki yana katin ƙur'ani yana jiran a sharuwa, ruwa a shahurin ilalale da kai za mu sha insha Allah wani ma ya ce mun ha'an da fita biyan da aka yi ba ashe ba shi cikin shi a jiya na shi yana can dan asali insha Allah Allah ya sa da shi da duk wanda suka riga mu da imani da suka san su da ma wanda ba mu san su ba kuma Allah ya sa da mu yau din kyau in ta mu ta zo Allah ka sa mu da kalmar shahada ya Allah duk ta tuna ta cikin gida a kasar ko ta wajen gida bayan gida ƙasashen yahudawa wanda ake nufin da ita Allah ka kare masu manamata Allah ka mai da ita a karin su Allah muna roƙonka cututtukan da ke jikunan mu wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah ka ba mu da su ya Allah duk mai damuwa Allah ka haba shi da damuwarsa duk wanda ba shi da shi Allah ka ba shi Allah ka kyautata imaninmu, Allah ka kyautata rayuwarmu, Allah ka kyautata matsayinmu, Allah ka sauƙaƙe mana tsayuwa gaba gare ka halin hisabi. Rabbana da ci za ku ba a da iri hadaitana, wa habbalana min ladinka rahmatan innaka antal wahhab wa subhanaka allahumma wa bihamdika